sarakuna na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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta ashirin da shida ga watan ramadan wanda kuma cikin yardar allah ita ce rana da za mu rufe wannan tafsiri na wannan shekara daga wannan masallaci na Umar dan Kaddam da ke nan headquarter kungiyar Izala ta tarayyar Najeriya ga Janshin Utako babban birnin tarayya Abuja a wannan rana ta 26 ga watan Ramadan kamar da na ambata hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku lissafin nasara yan mishan yau muna ashirin da bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu kuma alhamdulillah kamar yadda za a iya gani kamin lokacin da za mu yi musu maraba officially masu martaba iyayenmu sarakuna muna tare da su a wannan wuri a ciki har da babana in na zo ƙarin bayani za ku yadda ga kuma manyan maluma da suka gabatar da tafsirai a jihohi da dama kamin mai musu maraba su ma sun rufe tafsiransu wasu daga jihar plato wasu daga jihar taraba wasu daga jihar naija da sauran jihohi domin su zo su taya murfe wannan tafsiri a yau su ma muna addu'a allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi yau ma bayan Allah sun aiko da gudunmuwa ta marayu duk da cewa yau ne ranar rufewa to ko mun rufe tafsirin ma ci gaba da aiko da gudunmuwar a yau abin da aka aiko da shi gudunmuwa na marayu ba mu samu daman karantawa ba amma bayan Allah sun ba da gudunmuwa ta naira dubu ɗari biyar da casa'in da ɗaya da ɗari bakwai da sittin muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi abinda aka tara a gudunmuwar marayu a wannan shekara kamin lokacin da shi shugaban kwamitin zai muku godiya da kansa a bana cikin taimakon Allah mun tara gudunmuwar kuɗi naira miliyan talatin da takwas da dubu ɗari da saba'in da uku da ɗari tara da bakwai kenan an tara abin da ya kai miliyan arba'in ba kaɗan ba wannan ne kadai abin da aka tara ba an ba da gudunmuwa ta atamfofi da shadda da suka kai turmi ɗari uku da saba'in da biyar an ba da zannuwan gado wa marayu mata guda ashirin da muke so mu aurar waɗanda iyayen sun rasu babu masu aurar da su zannuwan gado guda ashirin mun bayyana muku shirye-shiryen da kwamiti ta yi da kayan abinci da tufafi da muka gayyaci jama'a aka raba wa marayu da kudin dinki da aka ba kowane maraya naira dubu biyar kudin dinki bayan tufafi bayan buhu na na shinkafa an kashe kudi da ya kai naira miliyan ashirin da biyar da dubu ɗari tara da dubu shida da ɗari tara da naira sittin sannan kwamiti sai ya zama na idan ka cire wannan kuɗi daga adadin abin da aka tara abin da ya saura a asusun kwamiti yanzu naira miliyan goma sha biyu da dubu ɗari biyu da sittin da shida da ɗari tara da arba'in da bakwai a wannan kuɗi kwamiti ta yi matsaya za ta ɗauki nauyin marayu guda ɗari da za a sa makaranta domin a lura da iliminsu a wannan shekara mun ɗauki guda ɗari za a sa su a makarantun gwamnati inda uniform za a ɗinka musu da ɗan sayan littafi da biro da abubuwan da ba masu nauyi ba kowane maraya za a kashe masa naira dubu hamsin saboda haka su ɗari za a kashe musu naira miliyan biyar in Allah ya kai mu baɗi sun wuce aji biyu sai mu sake ɗaukan guda ɗari su ma mu biya musu miliyan biyar su kuma wa'annan a ƙara biya musu miliyan biyar kenan Allah ya mana tsawon kwana bajet ɗinmu kan education shekara mai zuwa zai zama miliyan goma sanda waɗannan za su kai aji shida to a lokacin muna da set na marayu ɗari ɗari sau nawa sau shida a lokacin bajet ɗinmu zai zama naira miliyan talatin ta fuskar karatun marayu na firamare kafin mu tsallaka sakandare kafin mu tsallaka waɗanda suke ƙoƙarin wucewa zuwa jami'a bana an ɗauki marayu guda ashirin da za a aurar da su kowace marainiya za a kashe mata naira dubu ɗari uku kaya da za a mata shine naira miliyan shida sannan kamin a yi auren nasu amaren za a yi musu kos na koya musu sana'a kuma a ba su jari su marayu yadda in ta je gidan miji da ya sana'a ta da ɗan jarinta ba za ta damu mijin da sai ya kawo kuɗin data ba an yi sa'a ce a zauna lafiya to wannan shine abu guda biyu da yake gaban kwamiti idan mun haɗa miliyan biyar da miliyan shida za mu ga miliyan goma sha ɗaya kenan abin da zai saura a asusun kwamiti naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da sittin da shida da ɗari tara da arba'in da bakwai a wannan ne ake bukata a ga an yi wa nan marayu kos na koyon sana'a da kuma ba su jari kuɗin ba zai isa ba amma na sayin Allah ya daga nan zuwa ƙarshen wannan wata mai albarka gudunmu wanda za ku ci gaba da kawowa zuwa wannan akawun na marayu ko da bayan mun rufe tafsiri in Allah ya da zai ɗauka mana nauyin wa'annan aikace aikace gaba ɗaya Allah ya muku albarka Allah ya wa dukiyarku albarka yadda kuka ji tausayin marayu Allah ya ji tausayin yayanku ranar da yayanku za su zama marayu yadda kuka tausaya wa marayu bayan Allah da mu da ku duka Allah ya azabta mu da makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a aljannar firdausi ranar tashin alkiyama kamar yadda na ambata mai martaba sarkin juwa alhaji idris musa mfr muna masa maraba da zuwa wannan wuri allah ya kara wa sarki nasara sarki ya haɗa abubuwa da yawa bayan sarauta kuma likita ne sannan na ce muku babana kada ku yi mamaki ran nan mun kai mai martaba sarki ziyara da manyan maluma da shugaba shek abdullahi balalau sarki ya ce to kun zo a daidai matata tana naƙuda kuma mun yi mitin da ita mun yi ittifaki idan Allah ya soke ta lafiya kuma ta haifi ɗa namiji an samu shek kabiru gobe a gidan nan wani abin da zai ba ku mamaki ba mu bar majalisar ba Allah ya sauke ta lafiya kuma ta haifi ɗa namiji kuma aka sa masa kabiru gombe <laughs> zai ce a ah, mai martaba sarki a ce yan karamomi karamomin nan sarki ma a wata yan wadda take wadda ta kai kan dana wani lokaci domin ga wata karama ta bayyana a wannan wuri yaro yana nan cikin koshin lafiya yana ta fafatawa yana neman ilimi ran nan na je zo muka gaisa sai na gane ba kabiru gombe aka a haifa ba an haifi kabiru gombe plus eh, ita plus ɗin daga baya za ku gane mai take nufi sai ya ƙara girma ya iso bakin makirfan tukunna Allah ya ƙara masa albarka sannan muna maraba da mai martaba sarkin bari alhaji muhammad awal musa ijekoro allah ya ƙara wa rayuwa albarka <clears throat> kwanaki mun je da mai martaba sarkin buhari mun bude wani katafaren masallacin juma'a wanda magajin garin sakkwato ya gina domin wakafi wa mahaifiyarsa mai martaba sarkin buhari da kansa ya jagorance mu muka je a cikin ƙasarsa aka buɗe wannan masallaci ashe wannan aiki na alkhairi da wannan bawan Allah yake ya kuce bar duniya ba mu sani ba muna zaune sai ga labari ya same mu muna zaria mun je bikin yaye ɗaliban makarantar su alaran mamalan abbas na'ibi na wannan masallaci a zaria a wurin muke samun labarin magajin garin sokoto allah ya masa rasuwa muna addu'a allah madaukin sarki ya gafarta masa mai martaba sarki muna addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarka albarka Allah ya maka jagoranci a cikin wannan shugabanci da kake yi muna tare da manyan maluma kamar da na ambata akwai Sheikh Abdul Basir Isa unguwar mai kawo Sheikh Abdul Basir Isa a gani a rena a taba shiga matsala a takbir sannan muna tare da wato malam labaran azare malam labaran azare shi a izala kana iya shan komai da ruwanka idan kai magana wacin kwamiti su malam labaran azare ne in ga ce da'awa kwamiti su malam labaran azare ne in ga ce kwamitin tara gudunmuwa ta fatun layya shine shugaban kwamitin in ka ce ɗan izala malam labaran azara ne to duk abin da ka ɗauko yana ciki muna tare da wato abdulaziz yuguda babban kwamanda na majalisar agaji ta ƙasa baki ɗaya sannan muna tare da alhaji inda aliyu mataimakin shugaban ƙungiyar zala na jihar neja sannan muna tare da daraktan agaji na jihar neja muna tare da alhaji ahmad ahmad kura wani sojan turnuku na musulunci da dawa daga birnin kano shi gabatar da tafsiri a silaja sannan muna tare da brigadier janar muhammad fada muna tare da shi a wannan wuri allah ya kara masa albarka general matsalolin najeriya sun dame shi duk lokacin da wani abu ya taso da ya kamata a ba gwamnati shawara ko a ɗau mataki walfauru da gaggautawa zai kira ce ga abin da yake faruwa ga ko matakin da ya kamata a ɗauka domin musulunci ya samu nasara musulunci ya samu nasara ta hanyar wannan bawan Allah ta hanyoyi da dama muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi babban mataimakin daraktan da'awa na kungiyar izala na kasa baki daya muna tare da shi shekul islam sheikh ismail kana iya cewa kumo kana iya cewa gombe kana iya cewa jigawa kana iya cewa basirka eh, duk inda ka kai mana shi mun karba sannan muna tare da mataimakin shugaban majalisar malamai na jihar kebbi ya gabatar da tafsiri ya gabatar da tafsiri a jihar Filato. sheikh umar jega muna tare da shi muna tare da sanato sodangi shi kan dama kullum muna tare da shi sanato sodangi ba sodangi ne kawai ba sodangi kuma soyizala So muna addu'a Allah ya kara wa rayuwa albarka na'am kamin mu ce komai har yanzu muna kara godiya ga waɗannan gidajen jaridu ne waɗanda suka ɗauka mana nauyin sa wannan tafsiri a wannan shekara akwai manara tv da manara radio wanda ƙungiyar izala ta kasa ta ɗauki nauyi akwai sunna tv wacce ganduja foundation karkashin mai girma gwamnan kano da uwar gidansa farfesa hajiya gogo suke ɗaukar nauyi a kowace shekara yau kusan shekara ya kusa shekara goma suna ɗauka mana nauyin tafsiri Allah ya saka musu da alkhairi sannan akwai freedom radio kaduna wanda sanata uba sani ya ɗauka mana nauyin sa wannan tafsiri a wurin muna addu'a sanata uba sani Allah ya saka musu da alkhairi akwai mbs tv da radio su ma suna sa wannan tafsiri bawan Allah da ya ɗauki wannan nauyi duk da sunan bai iso gabana ba muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi akwai capital fm abuja akwai zuma fm abuja akwai liberty da tv da radio duka akwai gaskiya tv wanda shi shugaban gaskiya tv din alhaji hamza da kansa ya taso tun daga kasar ghana ya kawo ziyara wannan wuri kuma ya ɗauki nauyin saka wannan karatu a ciki akwai alfa radio da ke kasar ghana a kumasi su ma suna sa wannan karatu a kowace rana kuma shugaban alfa rediyo din da kansa ya zo har nan ofishin shugaba ya ce yana so su dauke nauyin sa wannan tafsiri domin amfanar al'ummar kasar ghana allah ya saka masa da alkhairi akwai hausa bakwai da suke da cibiya a birnin yawunde a kasar kamaru su ma suna yada wannan abin nan karatu inda mafi yawan ƙasashe na afirka ta yamma da central africa suke gani akwai farin wata rediyo wanda mai girma tsohon gwamnan jihar gombe kuma distinguished sanata dan juma goje ya dauki nauyi su ma suna sa mana wannan tafsiri sannan akwai manara radio 24 over 7 shine application na manara radio wanda ake kama shi ba dare ba rana awa 24 a kwanaki bakwai na sati dukan bayan Allah da suka dauki nauyin sa waɗannan karatuttuka muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi da dukkan bayan Allah da suka bada gudunmuwa domin wannan karatu ya samu nasara halaran ma gano mana inda muka kwana mun ji wannan bayan Allah madaukin sarki ya sanar da mu cewa duk waɗannan abubuwa da ake bauta kuma bayan Allah su ma bayi ne na Allah ba su ne Allah ba bayi ne irin ku kenan bai kamata bawa ya bauta wa bawa ba ya kamata bawa ya bauta wa ubangijin bawa to duk wani wanda kaga an bauta masa banda Allah wahalar banza aka sha bawa aka bautawa bayi ne irin ku ba a bauta musu wanda suka bauta wa gumaka aikin banza suka yi wanda suka bauta wa mala'iku aikin banza suka yi waɗanda suka bauta wa rana akwai yan bautar rana aikin banza suka yi waɗanda suka bauta wa annabi isa aikin banza suka yi waɗanda suka bauta wa uzairu aikin banza suka yi waɗanda suka bauta wa waliyai da shehunai aikin banza suka yi duk wannan waliyan da shehunan ibadun amsalukum bayin Allah ne irin ku suna cin tuwo yadda kuke cin tuwo suna shan ruwa yadda kuke sha suna bacci yadda kuke bacci in an wanke su da mali za su ji zafi kamar yadda ku ma za ku ci suna fitsari yadda kuke yi suna shiga banɗaki su kulle in za su yi kaji su ta nishi yadda kuke yi suna aure da daddare su lallabo yadda kuke yi ibadun amsalukum bayi ne irin ku inji Allah madaukakin Allah ya ce fada'uhu in kun ce ba haka ba to ku kira su mana fal jibu lakum su an samu ku in kuntum sadiki in inda ku masu gaskiya ne idan kun kira su za su ansa ba su ba. Allah ya ce in ta da uku idan kuka kira su la ya sama udu a ku ba sa jin kiran in kana gardama kuma ka shiga daki ka kulle duk wani wali da kake ji a duniya alama su kira ka je zai ansa zai ansa bai ji Allah ya ce walau sami'u kaddara da ma za su ji masta jabu lakum ba za su iya ansa muku ba sannan wa yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama waɗanda kuka bautawan yakfuruna bi shirkikum wannan shirkar da kuka yi kuka bauta musu kuka hada su da Allah ranar tashin alkiyama za su kafirce su ce ba da yawun bakin su kuka yi ba ba su suka sa ku ba ku ne saboda rashin hankali kuka sa kan Allah ka gafarta mana to yanzu ayar da Allah ma yake karanta mana sai Allah yake gura mana ba ma wai su ibadun amsalukum ne bayi kaman ku ba a'a ba su ma kai ku ba ku kuna gaba da su ta yaya kuke gaba da su duk waɗanda ake bauta wannan da gumakan da waɗanda ake bautawan da sunan mutanen kirki ne sun mutu suna kabari ga tambaya in ji Allah alahum arjulu yamshuna biha suna da kafa da suke tafiya da ita zai yi gunki yana da kafa kai tun tube za ka fadi kace shehu yana da kafa da zai tako ya zo taimake ka alahum arjulun yamshuna biha wanda yake da kabari yana da kafa da zai iya tasowa ya tattaka ya zo kawo maka agaji to ne rashin hankali ne ya same ka am lahum aydin yamshuna biha Allah yake ko suna da hannu wanda za su iya damka da shi da za su iya zuwa su tare maka bala'i ko su jawo maka alheri suna da hannu hannun ya daina amfani ya riddige suna cikin kabari ba su iyawa am lahum ayunun yubsiruna biha ko suna da idanu da za su gano ga bala'i idan ya tinkaro zai fada maka har su taso su je su kare suna da shi ba su da shi saboda sun mutu suna cikin kabari suna cikin kasa am lahum azanun yasma'una biha sanda kake da ihu kana su kawo maka agaji su kawo dauki suna da kunnan da suke jin wannan kiran naka ba su da shi Allah yana gwada maka to ai kai ma ka fi dama dama akalla kai yanzu an nemi taimako ka kana da kafa da zaka dallo da gudu in abun ya fi karfin ka ka sha kwana amma dai ka dai kokari yayi kana da hannun da zaka iya tabuka wani abu kana da idon da zaka hango me yake faruwa kana da kunnan da zaka ji ashe su waɗanda kake bautawan ka ma bi su dama dama da za a nemi taimako ko agaji wajen ka yi kamata a nema ba wajen su ba kai da rashin hankali kaje kana nema wajen su su ke bukata in mutanen kwarai ne kamar su addu'a Allah ya karbe su su ba su da wannan tafi Allah ce tun har zuwa ce su yadda ka ce musu kuni dubu da ku ku kira duk waɗannan abubuwan da kuke bauta ku bayan Allah sun maki duni da ku da su ku haɗu ku ɗau mataki a kaina falatun zir kakku ku jinkirta mu kar ku jira za su iya ba su iya yanzu malaman da suke ta kuri ma na ga mutum kamar yana mitin da mala'ika jibrilu da abin da muke fada ƙarya ne da yanzu ba su yi mana tofi muna lahira ba da yanzu muna duniya babu duniya me yasa muke raye ba su iyawa ne wa ke iyawa Allah ya ku bayan Allah ku dogara ga Allah ba mai kashewa sai Allah ba mai rayawa sai Allah ba mai azurtawa sai Allah ba mai talautawa sai Allah ba mai gafara sai Allah ba mai wuta sai Allah ba mai aljanna sai Allah ba mai siradi sai Allah ba mai hisabi sai Allah ba mai bada mulki sai Allah ba mai kwacewa sai Allah ba mai bada sarauta sai Allah ba mai karbewa sai Allah ba mai bada haihuwa sai Allah ba mai hanawa sai Allah ku koma zuwa ga Allah Allah kaɗai ke yin wannan duk wanda ya gaya maka ƙarya ne idan akwai malamin da ajuwa ya san addu'ar da za a yi a zama sarkin juwa da yanzu shine sarkin ba mai martaba sarki bane idan akwai malami a buhari da ya san cewa ga kulumbotan da za a yi a zama sarki wallahi bai gada ba amma haka zai kurɗo ya kulumboto ɗansa ya zama sarkin ba zai da mai martaba sarkin buhari ya zama ba wai ka zo ana da ranka wani malami ya ce shi mai da kai gwamna ka sani ake ce gwamna kuwa ka tambaya ka ji giran nawa ake tura masa abuja ko da ƙarshen wata sai wanda yake kokowa da masara wata ran ta kada shi wata ran ya kada ta wata ran ai zubar gare ko ya ce maka shi ya mai da kai gwamna kai kuma sakare mun san abin nan ba zai yi ba ba dan kun tura kun tuntuɗa ba ba abin da suka tura suka tuntuɗa Allah ne kawai ga dama ya baka da sun sai da za a tura ko a tuntuɗa su za su haihu kujera shi zai zama gwamna kowa ko dan shi kar ku bari a yaudare ku shi yasa ce qul du'u shuraka'akum thumma kiduni fala tunziru sai Allah ya ce mai gaba da rama cikin abin da zaka ƙara gaya musu ka ce inna waliyyi Allah ni dai waliyyi na shine Allah ban da wani waliyyi sai Allah inna waliyyi Allah lalle ni waliyyi na shine wa Allah wani Allah allazi nazzala alkitaba wanda ya sassaukar da alqur'ani mai girma dan qur'ani ba rana daya ka saukar da shi ba kadan kadan kadan aka rika saukar da shi shi yasa yace me nazzala alkitaba kaida ce ta malaman larabci idan aka samu fi'ili madi sulasi fi'ili madi sulasi shine fi'ili mai harafi guda uku kuma wanda yake bada ma'anar past tense abin da ya wuce kamar nazala kamar me nazala to idan aka sa shadda akan harafin sa na tsakiya aka yi tab'if na ainul fi'il ainul fi'il shine harafin fi'ili na me na tsakiya ko aka shigar da alhamza a farkon sa aka masa ƙari yanzu aka ƙara masa alhamza a farko ko aka sa shadda a harafin sa na me harafin sa na tsakiya sai suka ce ma'anarsa za ta canja yanzu ma'ana za ta zama mai suka ce ta'addali wahidin in kana laziman wa ta'adda li in kana muta'addiyan li wahidin idan da fi'ili ne lazim wanda bai aiki akan maf'ulun bihi to yanzu zai koma fi'ili ne muta'addi wanda yake aiki akan maf'ulun bihi guda daya idan da fi'ili ne muta'addi da yake aiki akan maf'ulun bihi guda daya to wannan tsarin da ka masa zai kara masa karfi sai ya yi ta'adi akan maf'ulun bihi guda biyu ba sani ba ko an gane wannan kenan nazala da fi'ili ne lazim nazala al ruwa ya sauko yanzu sai kace nazala sai ka sa me sai ka sa harafin shadda a me a tsakiya to yanzu zai koma fi'ili muta'addi zai koma me fi'ili muta'addi shi yasa sai aka ce nazala kitaba menene mafulun bihi din alkitaba inda da ne ba zai samu mafulun bihi ba wannan shaddar ita ta sa ya zama muta'addiyan li maf'ulin wahid na ga wani ya kura mun ido bai gane ba dama ba saboda kai nake ba da ɗaliban ilimi nake magana a halin in ka ji baka gane ba karka ba dama bai shafe ka ba ba halal da faɗa ko haram ba <laughs> ina fata fahimci wannan rikita rikita ce ta harshen larabci Allah ka gafarta mana inna waliyi lalle waliyi na shine Allah shine Allah allazi nazzala alkitab wanda ya sassauka da alqur'ani mai girma ba ni kadai ba wa huwa wannan salihin shine waliyi duk wani mutumin kwarai shine waliyi ne duk wani mutumin kwarai ba ni kadai ba ya Allah ni ma na da kai ne waliyina kuma annabi Allah ya ce faɗa wa mutanen duniya Allah ne waliyinsa kuma Allah ne shine ya tawalla salihin shine waliyin kowane mutumin kirki duk wani na kwarai Allah ne majibincin lamarinsa in kai na kwarai ne kenan wane ne waliyinka duk wanda ya yi da Allah ne wali sai ce Allahu akbar to ku saurara kalmar wali a larabci tana ɗaukar ma'ana guda uku na faɗa muku wannan surar azumi ya zo ƙarshe kuma ta bantaro tauhidi duk yadda za a maka cuwacuwar imani bari mu haska maka ka gane ba mai iya raba ka da Allah ba mai iya sace maka imani a larabci da aka ce waliyi ma'ana uku yake bayarwa ma'ana ta farko shine mai jibin lamari menene ma'anar mai jibin lamari ma'anar shine mai taimako mai kawo maka taimako da agaji idan ka shiga halin ka yi mai baka nasara duk inda ka shiga wannan shine ma'anar mai Wali ta farko da Allah wane ne zai iya ba mu nasara duk inda muka sa gaba kenan Allah ya zama waliyi ko bai zama waliyi mu ba ya zama waliyi mu wannan aya da yake inna waliyallahu lalle mai taimako na mai jibintar lamari na mai damuwa da damuwa ta ya kawo mun agaji shine Allah ma'ana wali ta farko kenan ita ce ko ma'anar da wannan ayar take bayarwa ayoyi da yawa a Qur'ani mai girma sun ba da wannan ma'anar ana rama je ka suratul baqara Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu Allah ya ce Allah shine waliyin masu imani me yake nufi da Allah shine waliyin masu imani Allah shine mai taimakon masu imani shine mai jibinta lamarin masu imani shine Allahu Allah waliyul ladina amanu Shi ne waliyin masu imani an gane wannan Wannan tarda an kal yahudu wannan nasara wannan ayar ta ma fassara maka da kanta malaka min Allah min waliyin sai aka ce wala nasir ba sai an faɗa maka ne ayar take nufi ba wala nasir ya fassara maka min waliyin alam ta alam haka ne lahu يأي إفتي وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وانا ما تفسر كنت ما هنا فسر أبا جي قال إبرانا إن أولى الناس بإبراهيم Uh-huh. inna aulan nasi bi ibrahim ka ka dai tsallake gyara ayar yawa sai Allah ya ce wallahu waliyul mu'minin Allah shine waliyin masu imani me ake nufi da shine waliyin masu imani shine mai taimakon masu imani mai jikin lamuransu an gane wannan wa an zirbihi zai kai an'ami na'am Uh-huh. وإن تعدل كل عدد لا يؤخذ منها la yu'khaz minha kulsto kulsto kulsto kulsto nama min waliyin wane ne waliyin din Allah madaukakin sarki je ka nisa yi wakafa billahi wakafa billahi waliyan Allah ya isa zama wali in baka gane ba wakafa billahi nasira wannan ma yana kan bata da bukatan abin zo karatu ya koma shura dai da kake tafiya mun je aha mun je aha kun san na gaya muku waɗannan matasan su suna browsing da 4G ne ba da 3G suke browsing ba Allah ya ce fallahu huwa alwali Allah shi ne mai shi ne wali me ake nufi da Allah shi ne wali Allah shi ne mai kawo mai Allah shi ne mai kawo taimako irin waɗannan ayoyi sun fi shurin mataki a Qur'ani mai girma da suke gwada cewa Allah shine waliyin masu imani me yasa ya zama waliyin masu imani shine da wannan ma'anar a menene ma'anar ma'anar ita ce Allah shine mai taimakon masu imani mai kawo musu agaji mai damuwa da damuwarsu har shiga cikin lamuransu an gane ma'anar da kalmar wali take ɗauka na farko kalma na biyu da take ɗauka shine masoyi masoyi shi ma yana ɗaukar ma'anar wali ya za mu gane wannan suratu yunus Allah ya ce ala inna awliya allahi suwa ne ne Allah ya ce ala ku saurara inna auliya Allah lalle masoyan Allah masoyan Allah sai a kira su da me waliyan Allah inna auliya Allah lalle waliyan Allah su wane ne waliyan Allah masoyan Allah in sun zo mutuwa la khawfun alaihim babu tsoro ta tare da su a masoyi zai je wajen masoyin shi me ya kawo magana tsoro kuma saurayi ne yana son budurwa kamar ya fada rijiya kun san lokaci saurayin yana son yarinya sai kai kamar ya kamata a samu alaramomi su masa rukiya kamar wasu aljanu aljanu sun shiga jikin a akwai wanda ta rubuto masa text wai saboda rashin hankali yana tafiya kan hanya ma tsin yake karantawa ya fada lambatu zai fada lambatu kuma ya kare kafa aka tattara aka kai asibiti wai har yanzu bai fushi da din ba waya tana nan karkashin fulo da masu gaisuwa sun yi sauki sai ya dauko ya sake kunna tatsi yana karanta yana murmushi yana masha Allah masha Allah yanzu wanda bai kamata samu an rabobi su wata rubuya ba to irin wannan saurayi da yake yi wa yarinya irin wannan kauna sai ya je gidan su fira ya aika yana sallama yaro ya fito yace tana nan kuma tana zuwa yanzu ya zauna yana jiran ta yi me ta fito al'ada ce ta yan mata yan saurayi ya zo in za su fito ba za su fito haka ba sai an yi wata yan kwaskuri ma emergency haka sai an yi wasu yan gyare-gyare domin a samu damar fatar da bakin zarar a ɗan shafa wannan a goga wannan a barbada wannan a dangwala wannan a yi jagira a yi hawayen masoyi a yi jalebe a yi jakumatu a yi wani lokacin ma har hada da a cuci maza a samu ɗan gyale-gyale mai loshi-loshi sai a ɗaura sai a zo daidai na wajen kiya sai a wani katon kulle a masa wani tuntu tuntu sai a sake kawo dan kwali sai a dora akan wannan sannan sai a dora lifaya sai ka ga nan yayi wani tuntu tuntu yayi wani dagawa sama kai ka dauka tarin gashi ne kana billahi lazi da ka san Biyar masa to bari ta tare ta kira wannan tuntu tuntu za ka gane Biyar masa sai ko balarabiyar iraki to dan lokacin da take kimtsa wannan kamin ta fito idan minti talatin ta yi saurayin sai ga kamar awa uku ta yi za ka ga ya kasa zama ya kasa tsayuwa ya duba agogo ya miƙe tsaye ya zauna ya ɗauko hankici ya ƙara goge takalmi ya shiga instagram ya fada facebook ya shiga ya ce oh god why till now to irin zumuɗi da rawar kafa da wannan saurin yake domin ya ga wannan budurwar tasa wallahi bai kai zumuɗin da mai imani yake yin zai mutu ya koma wajen Allah ba shi yasa hadisi ingantacce hadisin Aisha radiyallahu anha tace man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'ahu duk wanda yazo zai mutu yana son haduwa da Allah to Allah ma na son haduwa da shi wanda kuma bai son haduwa da Allah Allah ma bai son haduwa da shi Aisha radiyallahu anha tace ya Rasulullah kulluna yakrahul maut kowa yana kin mutuwa annabi ya ce baki gane bane mai imani idan zai mutu za a nuna masa gidansa na aljanna da inda zai koma nan take sai ji banda ya koma zuwa wajen Allah ba abin da yake bukata shine la khawfun alaihim inna awliya allahi la khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanun sannan ba sa bakin ciki dan me zai yi bakin ciki me ya bari a duniyar wannan gidan nasa da aka yi da tubalin yashi aka yi filasta shi da zai je lahira Allah ya baki gida lamnatu min zahabi wa lamnatu min fidda block na zinari da block na azurfa da lu'u-lu'u aka gina gidan da shi zai bar gidansa na duniya akwai bakin ciki a ciki zai bar 'ya'yansa na duniya waɗanda sai su yi kwalliya za su ba da sha'awa zai je a bashi wildanu mukalladuna idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura zai bai matarsa sanan duniya da sai ta yi ado kamin ta ganu zai je lahira a bashi hurul in Allah ya ce ka amsalin lu'lu'il maknun dan tsaronin kyanta idan ta kalle ka sai murmushi ta ce masoyina sai ka mutu da ana iya mutuwa mutuwa za saboda tsabar kyanta da za ta shiga wajen wa'azin ta kalli alaramma ta ce alaramma sai mutu sai mu tafi neman wani alaramma ba a mutuwa lahira shi yasa kyan mata aljanna bai kashe mijinta haka Allah yi ta a hadisi maza Allah yake da za ta tofa yawo a teku ruwan teku gishiri gishiri yake da shigo to idan ta tofa yawon bakinta za a samu neutralization reaction ruwan zai koma garari a garau a dura a roba a shi sannan dan aljanna in zai yi ado ba a duba madubi fuskar matarsa yake kallo fuskar na sheƙi kamar madubi zai ga kansa a jikin fuskar ta ya gyara hularsa ta ce masa salam ni na san matarka ko kusa da ƙwallon tarki ta tsaya ba ga fuskar ka a fuskar ta ba ƙarya nake wanda zai je lahira Allah ya bashi wannan yan matan bagin ciki me zai dan zai ba duniya Kamar an tambayi Allah ya Allah wai su wane ne kan nan in ba haka ba kowa sai ya sanado da carbinsa ya ce shi ne ya Allah ka ce waliyanka masoyanka su wane ne sai Allah ce allazina amanu ga yadda ake zama wali kuna son zama wali duk mai son zama wali ga yadda ake zama wali yau a wali za ka bar masallaci nan Allah yarda sai dai ba baka so ka zama Allah ya ce waliyan sannan su ne allazina amanu waɗanda suka yi imani Allah mun gode maka da ka samu cikin masu imani wannan shine shar'i da farko shar'i na biyu wa kanu yattaquna kuma suka zama suna kiyaye dokokin Allah abin da yake mai da mutum wali ba wai taro ake a naɗa shi ba a imani da kiyaye dokar Allah abinda Allah ya ce ka yi, kayi abin abinda Allah ya ce ka bari ka bari wannan shi ke mai da mutum wali ba kuma tarin shekaru a musulunci ne ke mai da mutum wali ba kullum ai magana ce eh, yara ne ƙanana eh, marasa kunya ba su san girman yara ƙanana na sai yaushe mu dai za mu girma wai muna da mata da 'ya'ya da jikoki wai amma dai har yanzu dai yara ne ƙanana to shi yaushe za mu girma to ba sharɗin shi ne ka tara shekaru ba ka ce yau shekara ta ɗari da hamsin na sauke kaza sau kaza ba shi ba ne bari ba ku misalin waliyu guda ɗaya waliyu guda nawa waliyu kwara ɗaya tallin ta wani wali ne wannan shine sa'ad ibn mu'az sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'ad ibn mu'az shine sayyidul ansar shine shugaban yan kabila ansar ansar tana da kabila biyu ausu da kazar kowace kabila tana da shugaba wannan sa'adu ibnu ubada wannan sa'adu ibnu mu'az shugabannin kuma sunansu sa'adu sa'adu to sa'adu ibnu mu'az a yakin da aka yi na ahzab ana aka harbe shi da kibiya yayi jinya yace ya Allah in annabi zai kara yaƙi da kafiran maka to na fi so in samu shahada sanadiyyar yaƙi da kafiran maka Allah ka bani in warke in ba zai kara ba kuma wannan ne na karshe to alhamdulillah ga kibiya a harbe ne kar ka bar wannan nan ya warke har ya zama ajali na in mutu a sanadiyar yaki da kafaran makka kun sa abin da zai baku mamaki lokacin da sa'ad ibn mu'az ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo a ga masa yace wa sahabbai ku tashi mu tafi sallar jana'izarsa suka kama hanya suna tafiya suna sauri sahabbai suka ce har cunar takalmin muna na kirewa saboda sauri da annabi yake muka ce ya rasulullahi wace inda tafiya kake saurin yayi yawa manzon Allah ce sauri nake yi kada mu makara kamin mu isa mu samu mala'iku sun riga musu masa sallar jana'iza kamar yadda suka yi wa hanzala ga silul mala'ika hanzala yana kwance da matarsa akan gado yayi amarya suna saduwa ta aure ya ji mai shele na cewa annabi yana kira a taso a tafi fagen daga hanzala ce amarya ta ce na mace take ne ta ce menene ce take ne tana sake shi sako da gado ya dau jallabiya sai yasa ya dau takobi menene yake baka ji annabi yayi kira ba za ka bari sai da safe ba yake da safe annabi ya kira in jira sai da safe to ko kan jaraba ka yi mana yace na samu dama a can ta amma na ji kiran annabi dole in an sasan da ya kira ya dau takobi ya fita aka wuce fagen daga kuma ya samu shahada sai ga annabi ya ga mala'iku sun sauko suna yi wa gawar wanka manzon Allah ce ga abin mamaki mala'iku na yi wa gawar hanzala wanka annabi ya tura aka tambayi matarsa ta ce ya rasulullah ka ji halin da muke tare da shi lokacin da ka ya ji dan aikanka yana shela manzon Allah ya ce Allahu akbar mala'iku ne suke masa wankan janaba kamin a kai shi aljanna shi yasa nan manzo Allah yake cewa in ba mu sauri ba mala'iku za su riga mu zuwa su yi wa gawar Sa'ad ibn Mu'az wanka da aka dauko gawar za a kai makabarta sabai suka ce ya rasulullah ga mu dauke da gawa ba ma jin nauyinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya za a ku ji nauyinta bayan Allah ya sauko da mala'iku tare da su ake daukar gawar za a kai makabarta ka kama mala'ika ya kama ya za ka ji doyi da aka je makabarta annabi bai taka kafarsa da girgire yake akan yatsun kafarsa aka ce ya rasu rasulullah baka takawa da kyau yace Allah ya sauko da mala'iku sun cika makabartar ban samun inda zan sa kafata sai na jira wani mala'ika ya janye fifikensa kafin kafin inda zan taka annabi muhammad sallallahu alaihi ya ce akwai mala'ikun da tun da Allah ya duniya ba taba zuwa duniya ba sai sanadiyar jana'izar gawar sa'adu ibn mu'az da aka gama jana'iza suka koma ba za su ƙara dawa duniya ba har ranar tashin alkiyama kai ba wannan ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ihtazza arshin rahmani da mauti sa'adu al'arshin ubangiji sai da ta yi girgiza lokacin da sa'adu ya mutu kun sa abin da zai ba ku mamaki kun san abin da zai baku sha'awa ya baku mamaki malamai sun ce sa'adu ya musulunta yana dan shekara talatin da uku ya mutu yana dan shekara talatin da takwas duka shekara biyar ya musulunci wannan mutumin da ke da daraja wajen Allah kwata-kwata shekarar ta biyar a musulunci amma saboda imani da kiyaye dokokin Allah ya zama waliyin Allah ko akwai waliyin da ya kai wannan waliyin shine auliya Allah masoya an gane wannan zan dawo kanta amma bari in wuce zuwa ma'ana ta uku ma'ana ta uku shine na kusa da kai makusancinka ta jini idan za a wurar da yarinya sai a ce a kirawa waliyinta ko a kirawa waliyinta wa ake nufi da aka ce waliyinta wani na kusa da ita ta fuskar jini ko babanta ko yayanta ko kaninta kai ko maɗanta kenan nan kalmar waliyi ta ba da ma'anar na kusa da kai ta fuskar me ta fuskar jini alƙur'ani mai girma ya zo da irin wa'annan ma'anoni Allah ran ma'ana ta yana na manu za ta dayantu yawa aha نعم to kazo kazo to yanzu ka zo ladan za ka ci bashin liman naira dubu goma to liman allah ce a nemo a rubuta bashin a rubuta bashin ladan ne zai rubuta liman ne zai rubuta a nemo wani third party ba nan ba sai a ce na'ibi zo ka rubuta yanzu ga ladan shi ne mai karɓar bashi Galiman shi ne mai ba da bashi ga na'ibi shi kuma shi ne sakatare mai rubuta bashi an gane to yanzu za a rubuta bashin wane ne zai yi bayanin bashin a rubuta liman ko ladan sai Allah ce a'a wanda shi ne zai ci bashin shi zai fada yadda bai sai karyata ba nan gaba ba zai ce an kara mashi ba a ce to ladan yi bayani a rubuta sai ka karbi kudin mutane ya ce to ni babban ladan na ci babban bashi naira dubu goma a wajen liman ranar kaza kaza kaza wannan bayanin da yake shi ake cewa imla'i yana yin dictation sakatare yana rubutawa sai aka ce to wannan mai cin bashin nan da aka ce shi zai yi bayani shi zai yi imla'i shi zai dictation a rubuta idan kwakwalwarsa ba a gamsu da ita ba za a iya samun matsala ko saboda yarintarsa ko saboda ba ba ƙwararre ne a cikin harkokin rayuwa ba irin wanda ba su da wayo da dabara ta rayuwa to sai a kira waliyinsa ya yi a madadinsa wane da waliyinsa nan da za a kira ko yayansa ko kaninsa ko babansa ko wani da ɗan uwansa da ke da alaka irin da jini kenan nan kalmar waliyi mai ta ba da ma'ana wanda ke da alaka da kai alaka ta ne alaka irin ta jini Allah zama je ka bakara wa man qutila mazluman idan wani ya kashe wani haka nan ba dalili bisa zalunci Allah ya ce to waliyin wanda aka kashe mun ba shi dama ko ya ce a kashe wanda ya kashe masa dan uwa ko a biya diya sai aka ce waliyin wanda aka kashe me ake nufi da waliyin wanda aka kashe dan uwansa na me na jini wanda ko wansa ko babansa ko kaninsa ko wani nasa ko ga abinda ma'anar kalmar wali ta ba da ma'ana a nan guri kenan qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu alahu thumma naqulu liwalihi Lanubai itan na huwa anahu sun mana na ƙulan na liwa lihi mace hidina mahalika a halin sai ka kawata. Wannan wani sun mana na ƙulan na liwa lihi wannan waliyan ana nufin. dan uwan wanda aka kashe yayansa ko uba ko iyalai ko ba sani ko an gane wannan mun gane ma'ana guda uku da wali take dauka shekul islam ibnu taymiya yace in kuga mutum yana tashi a saman iska ko ya taka ruwa daram daram daram rafi ya kawo ba kwale-kwale ya taka ruwa daram daram ya haye bai nutse ba kar ku yi saurin cewa wali ne kar ku yi sauri ku dakata ku duba ku ga yana kan qur'ani da sunna in yana kan qur'ani da sunna to wali ne karama ce in ba kan qur'ani da sunna yake ba to ba waliyin gaskiya bane waliyin shedan ne shaki ne tsafi ne ba karama ba ce karo ne ma barazana wa bai cinto a an kulle kofa ma in ya jingina sai ya shiga in ka jingina sai ka shiga ka zama barawo ke ka zaune ka zama barawo ke kana kan kitabu wa sunna ko baka kan kitabu wa sunna shi yasa qur'ani ke gaya mana cewa akwai waliyan shedan su ne masu bin shedan su hada kai da shedan a damfari jama'a cutar da su wa idza fa'alu fa'ishatan wa idza fa'alu fa'ishatan qalu wajna abana alaiha abana suratul araf أها. أها. تقول لك حتى إنا جعلنا شهادنا. إنا جعلنا الشياطين إذا شيء فرقوس النسي آير على ما يترد الله كن اللي مو مسني شيء أولياء تنزم وليين lillazina la yu'minuna ga waɗanda ba ta imani da Allah akwai waɗanda ke hada kai da aljanu su rinka yin barazana suna halakar da jama'a kuma abin da zai ba ku tausayi su aka ta ɗauka manyan malamai yanzu ka iya qur'ani ka iya hadisi ba shi ake cewa babban malami ba me ake cewa babban malami shine ka iya kulumboto in ka zo zaka gaisa da gwamna ko shugaban kasa kana rike da carbi sai ka sake carbin sai carbin ya tsaya a iska sai ka miƙa masa hannu kuna gaisa shi yana kallon carbin tsafi ne ba wani kaka ba ba ne ba ba wani kaka ba ya za ka gane wannan 'yan siyasa da dama ana harkar da su ina magana da wani ɗan uwa abin da zai ba ku mamaki wani za mu wa Allah ramana abin da zai ba ku mamaki shugaba ne na jam'iyyarsa a jihar su kuma gwamnan an zo za a yi zaɓe ana so a maimaita aka rinka kawo malamai a ga zai sake cin zabe ko ba zai sake cin zaɓe ba wallahi amina yake ba mu labari mun je aikin hajji yace mana akwai aiki a gaban ku Allah ya sa mu sha sunna yace wani malami da aka kawo shi ya sa fararen kaya karkar muka zo muka zauna da gwamna muka ce to a duba mana ya magana cin zabe yace to bari mu gani yace da wani motsi haka sai ga jariri ya fito daga cikin rigar shi yace wallahi jariri jariri kuma yana kiran sunan gwamna da jaririn ya fito yana kiran sunan gwamna ce to zaka ci zaɓe. da ba sunan kai kira ba ya kira sunan da ka fadi nace ya kai nace wallahi dauke jaririn kamar ba aka baka ci dukan tsaya mu nan mun gane suna ba tsabi muka ne muka kamana ba yace wani malami da aka kawo shi ruwa ya zo da shi a cikin kwano sai ce yan takarar nan guda nawa ne aka ce guda kaza ne yace to za ku gane waye gwamna a cikin su kuma suna daya Da faɗa ba zai ce wane kawai sai su ji an sa cikin ruwa suna duba cikin ruwan sai su ga wannan ɗan takarar da aka kira sunan shi wane daga nan sai ya daina magana wane sai ya kira ta uku sai ce tun da kawai na kira ta uku bai an samu ba zai ci zaɓe ba a bani na gaba da ya ce wane sai gashi a cikin ruwa ya kira shi ta uku bai an ba har aka zo kan gwamna wane sai ga gwamna ce yace kasa abin da ya ban mamaki mana yace ce ban taba sanin gwamnan yana shan taba sigari ba amma a cikin ruwan nan sai gari gida taba sigari yana sha ina kiran ana kiran sunan shi sai aka kara yansa aka kara yansa aka ce wannan shine gwamna shi zai ci zabe yace na taba kenan ta gwamna nace wayo ake lanzu kan dama kana shan taba sigari ne yace wallahi ina sha a boye yi mamaki ni ma yau da aka so da mu asiri ku ji bala'in tsafi da hulɗa da aljanu to yanzu kaddara ba a ƙida bai san Allah ba in ya ci zaɓe a wajensa wane ne ba shi ya ci zaɓe malam boka akwai wanda yake gaya mu da suka je gaban gwamnan suka je da gwamnan ɗan takararsu na gwamna ce me kake so ce gwamna nake so na zama na jiha kaza ya ce ka yi sa'a ba wanda ya riga ka je ka mun baka gwamna ka zama gwamna zai maka ce mun riga mun baka an gama in ba za ka zama gwamna ba zai yi ka zo nan ba duk wanda kaga har ya so nan an riga an gama kun fa kunu bi ma ana wai kunu ku da wani yan takara ya ce mu uku ne ya ce ka ji shirme ba ku uku bane ku biyu ne ya ce mu uku ne da wane da wane da wane ya ce ku biyu ne sun taho kamin a yi zaɓe sai ɗaya mutu dan takarar na haka yaje sa na rawa yana malam ashe gaskiya ka faɗa ɗayan ya rasu mu biyu ne ashe mun zama saura mu kake na riga na gaya muku ku biyu ne aka yi zaɓen ƙananan hukumomi jam'iyyar da ba ta su ba ta ci mafi yawan ƙananan hukumomin ya koma wajen malamin a rikice ala gafarta malam gashi an yi zaɓe jam'iyyar mu kuma bata samu yace kai mu magana kana san ƙananan hukumomi yace a ah, magana ne muka da kai yace gwamna yace da kana son su ma da ka faɗa in duka kake so da an baka to amma baka magana kana ko gwamna kace kana so kuma kai ne gwamna ta kika tafi aka yi zabe sai ya ci gwamna waye ba shi? wannan fa kan ƙarya kawai ke cikin bidawa ƙarya yake bai sani ba wallahi bai sani ba ya shirga ƙarya ne kai daidai da abin da Allah ya kaddara to yanzu wannan da bai san addini ba wa zai dawo yana bautawa Bokar. shi yasa kuka ga bokaye suna ta watan kura da manya ga babban mutum yayi karatu yayi tas digiri yayi master yayi doctor amma wani dan kauye da ko firamare bai yi ba shi ke watan kura da shi Allah ka tsare mana imanin to waɗannan su ake cewa waliyan shaidan annabi ibrahim ya faɗa wa baban sai ya abati inni akhafu Allah ka tsare mu daga zama waliyin shaidan ba sai da ku an gane me yake ce wali an gane waliyan Allah an gane na shaidan duk wanda ya sanado haska da toci daga gane inda yake Allah ka gafarta mana daidai nan gurin zamu dakata saboda ga manya-manyan maluma ya kamata su faɗa mana kalma daya biyu domin sa wa taron albarka a takbir akwai FRCN Kaduna yana daga inda ake sanya wannan karatu kuma wanda ya ɗauka mana nauyin sawa shine Barbados na san an san kashin bukar Barbados mai kamfanin Barbados Motors Barbados takin zamani shi ya ɗauka mana nauyin sa wannan karatu a FRCN Allah ya saka masa da alkhairi daga cikin bakin mu da suka zo har yanzu akwai Dr. Ibrahim Idris John kun samu kullum sabbin doktoci muke yi da an ɗanyi shiru sai ka ji shi ma gama phd da an ɗanyi shiru ko duka kayan mu ne mu muka kwanci kwan muka kwanci muka kyankashe ƴaƴan kajin suka shiga duniya suna amfani Allah ya ƙara wa rayuwa albarka da wannan zan kira shekul islam shekul islam cikin manyan bakin da suka zo akwai ilzar ina ilzar ka irzara muka ce maka ba muka maka adalci ba tun da aka fara gogol mai tafsiri nan da shi ake yanzu ma da daddare ya zo sai ce wai filin masallacin ya yi duhu akwai bukatan a ƙara sa sola yana so da daddare a ga masallacin kamar da rana abun kamar wasa jiya sai ga wasu injiniyoyi ba mu da kansu ba da wani mai abun nan a kunne da wani mai makalallen biro a nan sun zo suka rinka kewaye masallacin da suna ɗaukar measurement in Allah ya yi da daga nan zuwa kwana biyu ka zo masallacin da ba za ka gane ba wani bawan Allah kuma ya ce duk fankoki masallacin nan za a saka su zafi da kuka sha shi ma yana dabda kawo karshe mun gado matsalan kebul ne ya kawo AC da masallacin suka tsaya shi ma Allah da duka ana aiki daga nan zuwa kwana biyu ko ku duka komai zai koma daidai in Allah ya sa ina ku islam na'am Thank you.

wa alaikum assalam wa rahmatullah rayuwa a bai kawo mu da wannan matsala ba wannan gabatarwa da kuma gabatar da gabatar da malamai sai kuka ko tsawon a cikin wannan masallaci ba don komai don rayuwar da rayuwar al'ummar da suke zuwa wajen jama'a saurara jawabai duka a takaice a takaice za a yi Allah yarda har mu iya komawa gida mu sha ruwa muna tare da iyaye sarakuna muna so sai sun sa mana albarka kamin mu tashi في بيت يوسف لا يكون اتكاف المرأة وكي تدار رسوله إلا نزلت عليه kuma muna sa da ɗaya bayan ɗaya a cikin mutum kowace Allah ya ambaci sunansa a wurin mala'iku da ke ba. Kawon wannan mata da aka zauna ana wannan aikin a wurare da ba da mafakar kuma Allah da kuma sarki ya sanya musu bayan a wanda ya musu wannan kamun. Sakatare Allah ya saka ya alkhairi da tarbiyya da kuma da ake kiyar sunan manzon Allah da kuma wa alaihi wa sallama kuma Allah ya sanya wannan aikin da kuke kai a cikin ma'aurin kyawawan ayyuka. Amin. Amin. sai abu ba sai isa unguwar bai kawo ko da shi suna nan suna ba da haɗin kai ko da sun sarki ya sake kawo kowa da zai da abin da yake a a takaice abin da mai girma ta kasa yake karantar da mu da sauran malaman mu a ko'ina a wannan tafiya ta kuma suna tafiya ɗaya ce yan uwa akwai shi ne guda ɗaya mu rayu yadda Allah ke so bisa karantarwa a Allah ba ka sarki ya ba sarauta sunna Allah ba ka sarki ya ba mu sunna Allah ba ka sarki ya ba mu sunna Allah ba ka sarki kun kira matsayin ne ma ya zama wannan matsayin a gari ta wannan akida a gawa da sunna kada wanda ya fice siyasa da ke shi ya ce a'a shi ya zama tantirin da <laughs> ya هو يحب يطبق السنه مثلا وكان حديثا مثلا تجد هذا الشخص تشكيل حديثا كلمه حديثا كلمه ليس اما رب الجنه في تجاوز عنها وبالأثر يوقع السنه بعزه وانت مثل المكافاه مكاره مكاره مكاره غير هكذا ولا عشت مكاره ان انت زي وتجد بدأ يجي وتجي ان انت سنه وتجد بدأ يجي وتكمل وتجمع لي وما لهم عدوان والآن مصرم الكعبة والفن كل يسوع وبنيت الفتة الزكاة وإن أطاع كوشيكة فلا ينفوك lokacin malam ya kare mai jawabi na gaba eh, cikin malamai da zamu ba na karshe malam umar shi ma minti biyu ya gaisa da yan uwa mataimakin shugaban majalisar malamai na jihar kebbi mataimakin shek abbas zega na'am takbir ina ana ƙara tunatar da ni akwai chief of staff na gwamnatin jihar kaduna wanda muka fi sani da suna dattijo wani haziƙin matashi da kaguri shi ya ɗauka mana nauyin sa wannan tafsiri a gidan rediyo da talabijin na liberty su muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara wa dukiyarsa albarka na'am za a kira mana sunayen masu jawabi na gaba sa salihu bare wani gogaggen nan boko an yi boko har da boko an yi aikin gwamnati an dangana da darakta kuma da macen izala ake kuma yanzu mai take za ka bari ko dan kalma ne ko biyu a madadin shugaban kungiya na kasa tun da baya ne ni na yi tafsiri ba ne kamata na su in sarki magana sai mu dubu kalma zuwa a madadin shi saboda Thank you. kuma malam da ya kawo da muna da muna fata ku ce Allahu akbar a takbir wannan zaka kullum matashi muna addu'a Allah ya kara wa rayuwarsa albarka ya jagoranci wannan kwamiti kuma ya duk abin da ya kamata su yi dama na ce muku tested and trusted da shi da yan kwamitin sa Allah ya musu albarka na'am وصلى الله farko ina wa kowa ba mana kai a jawabi na a tafiyar da wanda malam ya kammala ya karanto abubuwan da ya kamata ya karanta da su kawai da malashin zane an amana aka an ba ni bayan jagorancin masallaci